A yayin da damana ke kankama a yankin arewacin Najeriya, hukumomi a matakai daban-daban na ɗaukar matakin tsabtace muhalli domin kaucewa bullar cututtukan da ka iya bulla a lokacin damanar da kuma gyara magudanun ruwa domin yin rigakafin ɓarnar ambaliyar ruwa. Alhaji Yakubu Muhammad Bello shine babban manajan hukumar tsabtace muhalli ta jihar Niger ya yi ƙarin haske akan matakin da suke ɗauka a daidai wannan lokaci na kunnowar damana. Mun san damina kan zo da abubuwa da dama kamar ruwan sama da kamar ciyawa a gidaje haka to already akwai abin da take cewa vegetation control dama wannan ba mu kan yi shi cikin rani da an fara ruwa ciyawa sun fara tasowa shi muke yi so nan ba ta daya ba wato wata daya ga mayu shi za a fara wannan vegetation control ma'ana da an fara kaga zancen samun ciyawa gidaje ba zai mataso ba duk titinan kaga duk an rage ciyawa ko ta ina ita kama gudanar ruwa dama more da muhimmi muku har yana wajen shi chief servant mai girma gwamnan jihar Niger da dangwala hannu a damana da shi a bara kuɗi a kwashe duk wani magudanar da ke mina domin kan lura gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kashe naira miliyan ashirin a kowane karshen wata domin aikin kwashe shara a jihar in ji babban sakataren ma'aikatar kula da muhalli hankali ta jihar Niger Atitet Umar Muhammad Bawa. A yanzu dai ana ajiye a kowane wata kamar miliyan ashirin don a tsabtace ƙasar nan a kowane wata. To idan ka duba abun ya tashi daga zuwa a kwashe duka sharan da ke cikin gari da kuma wasu local governments da kuma duba zagayawa a tabbatar kowane area suna yin abin da ya kamata don kada su kawo cuta. Babban matsalar hukumar tsabtace muhalli a jihar Niger dai shine halayyar jama'a in ji babban manajan hukumar Alhaji Yakubu Muhammad Bello. Babban matsalar mu yau a jihar Niger shine halayyar mutane. Muna kan TV muna gidajen rediyo muna ganganu a yi tsaftace muhalli a ta muna da mota mai laspika da muke bi unguwa unguwa muna faɗaka da mutane a yi haka kai a yi haka amma duk da haka ba a ji abu mamaki na ga tana tafiya kan titi ya sha rake ko ya ci gyada ko ya sha mangoro kawai ya jafar da shi ko ina ga drum drum abin ga ajiye su ko ina wanda in ka dauki wani abin da baka amfani ka jefar da shi kamar su bawa mangoro ko rake ko na amma duk da haka mutane ka kawai ba damu ba to babban matsalar mu kenan. A dama na bara dai an samu asarar dukiya har ma da rayuka a sakamakon ambaliyar ruwan a nan jihar Niger. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya